Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. musanya kowa da nirohi I'll biyo zaman so da gaskiya zaman amana da juriya ina kira bin seruniya ki ɗauki kauna da gaskiya mai shi gani da shaita mata ku sanya kowa sanero aure akai na kai Sanyin na barka da cika ciki. Eh, mm, Malama Grace da fatan an cika ciki lafiya don dai na san ciki kan ciki yake tun shekaran jiya. Tun shekaran jiya ciki cika yake an yi bukin cika ciki ya kaga bukin cika ciki ya kaga cika ah, ciki. A lalle cika ciki ai wato da muka je teburin nan da aka shirya karkashin jagorancin ki wato ni kwanon ma duk wanda na duba sai in rasa to wane ne zan ɗiba to ina ɗibi wannan kuma da na ɗan lasa sai in ji tsami tsami <laughs> wato dai abinci tura wannan dai <laughs> <laughs> amma na ɗibi talo-talo sosai <laughs> ka nuna mata kuskurenta ah, wato wato na dai gane a shigar talo-talo dai babba ta ga cika ciki na amurka ai ita ce ita ce ma bikin dan ana tallata wannan ranar cika cikin eh. da thanksgiving din nan eh. ita ce talo-talon ita ce ake tallatawa da ita domin oh. kowane gida ko ina wato nan da yake kamar yadda muke bayyana wa kowane lokaci duk wani buki da ya taso Eh. sukan shirya yadda za a taimaka marasa galihu to wannan bikin cika cikin nan eh. wato talatala nan da yake ita ce naman da ake shine kawai naman da ake amfani da shi a lokacin ayi sassaka har a gaji ayi sassaka har a gaji eh. har ka ga talatalan nan ka san ka ganta gaskiya kam to akan yi akan shirya wurare wurare inda marasa galihu za su je su karbi talatalan nan to su karbi talatalan nan iyakacin akwai waɗanda za su ba su bibiyu kyauta kyauta to in ka je yanzu kai misali ka je kai da iyalinka eh. kowa za a bashi bibi kai guda goma za ku dawo da su a ah, to ai ni da kin ga mun malama kai ina da jiya na na ta sake su guda goma ina tabbatar maka za a baka to akwai wada suraren kuma da za a zo a baka a hada maka duk bakin yakacin da ka gani mun hada akan teburin nan eh. to duk za ka je an sa su a cikin kwali kawai za a zo a mika maka in ka je ah. baka bukata ka kashe sisin kobo kawai sai dai girki wari Allah ina dai haka eh. dai zai faru ga Najeriya irin ga <laughs> bikin kirsimati da kuma bikin sallah to kuma sai kuma gashi bayan da kai cika ciki kuma sai ka je ka <laughs> ka kwashi ka raba ta ana ah, kwashi ah. ai ai tunda tunda a sokoto cewa muka wai tunda dungu dungu ma'ana wai tunda asuba kenan ai tunda asuba hada miki aka buɗe shago da ku a ai ai sahiya waye min tayi bakin shago <laughs> na shiga to ba shigar ce ba wato biyan kuɗin shi ma jidali ne sabili da yawan mutane jidali eh sabili da yawan mutane ai ni ma nace maka ba ni da niyya zuwa ba ni da niyya zuwa amma da yake akwai kanwata da yanta da bata taba ganin yadda ake wannan zuwa wannan kasuwar eh, bakar juma'a ba kasuwar bakar juma'a amma kuma juma'a gara bata juma'a gara black friday sai na ce bari in kai su to ka ga ban yi aikin dare kuma in na ce zan bari sai na yi bacci na tashi inda ma zan faka mota ma jidali ne saboda kamar sai ka ce baki amurka baki daya suna wurin suna wurin wato malama grace ni wannan kuma ya kara koyar da ni wani darasi eh. wanda na yi fatan ina ma dai a ce irin wannan muke yi a can kasashenmu na afirka eh. irin idan irin sallah ta zo ko kuma irin kirsimati ya zo eh. sai ya zama a irin wannan eh. a yanke wasu ma fa ba wai a raba biyu ba a'a wani ma kamar kyauta fa za a baka kyauta za a baka na gaya maka abin da ake sai da shi dala goma za ka iya zuwa ka so shi dala biyu dala biyu dala ɗaya. kai dai ba za a ce an baka kyauta ba amma kuma ne kawai shi dai ba za a ce an baka kyauta ba amma da kyauta da kusan ɗaya take Allah Allah ka Allah nuna mana irin <laughs> wannan ya zo zo kasashen ga kai ga iyali sun zaka ito ke gani iyali kuma ga cika ko ina iyali <laughs> sun zaka ba ka tsinke ai shi ne ga miki da ai da yanzu gidan nan ya cika da talo talo <laughs> ina nan ina nan zan zo kwasa kaya kuma ci bula zo ci kuma bula ai sako ta suka san bula ai a to ni na nan tahiya cin bula ai bula in dan ki saba cin bula Grace baki bari ko wayo ɗan sandan ruwa kenan au kware ku <laughs> bari bari yi miki sakwatanci awo kware Allah hutar da gajiya ba manyan baki amma amma ke sani eh. wurin cika cike nan da muka yi yake mun yi shi nan office eh. <laughs> bari tona asiri amma ba hadi sura <laughs> wai wani abokin aiki sai da ya ce maka kai hakuri ban ai ban yi sai da ya twali abin cinye talo-talo wai sai hafiz ban faɗa ba a ashe a da ake wani su lage ku a nace ba zan faɗa ba ba zan ce muhammad eh, hafiz ba ne <laughs> ni dai ba ni na faɗa ba a cikin kika faɗi sunan a ba zan faɗa ba wai sai da ya nace mishi ban faɗi wai daga sai ce wai wai Allah cuba hero diodoni bai shigo ba <laughs> sai da da <laughs>

to ai malama Grace wannan abinci ya isa a yi mai santi gaskiya ai ba kware ba gaskiya ya isa in ma ba a yi mai santi ba to nan aka yi ba abin da za a yi santin a gaskiya babu <laughs> to Allah maimaita mana amin sun ma amin masu saurare kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da waɗannan gaishe-gaishe da suke hannuwan mu da farko muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan gata don farin cikin daurin auren iyasu yar wajen salamatu dan juma lolo wato maryam dan juma rabiu mamani da angonta emmanuel g usman waɗanda za a ɗaura wa aure yau ɗin nan a baptist majami'ar baptist da take nasarawa malumfashi jihar katsina da karfe goma na safe sai kuma gaisuwar fata alheri daga iyalan rabaran tambaya jibrin waɗanda ke gayyata 'yan uwa da abokan arziki zuwa auren 'yarsu ta wajen ibi wato auren da za a yi tsakanin aircraft man joseph samuel da aka fi sani da ola da kuma bilha enoch haruna su kuma za a auren nasu ne sati mai zuwa wato bakwai ga watan disamba da karfe goma na safe a majami'ar ekuwa ta farko a katangan warji a jihar bauchi muna kuma miƙa gaisuwar fata alheri ga iyalan dan juma gata wato jedi da iyalansa domin cika shekara guda da rasuwar mama halima dan juma gata a malumfashi sai kuma gaisuwa fata alheri ga iyalan Usainu Idrisu musamman Profesa Grace Esron domin cika shekaru tara da rasuwar mamansu mama Jummai Hussaini Idrisu a Bauchi. Muna kuma miƙa gaisuwar fata alheri da taya muna ga barista Yunis Enoch Shehu da kuma barista Maryam Datti dukansu sun samu wannan takardar lambar wato izinin kenan zama lauyoyi. Mm, zama lauyoyi ko? Eh, eh zama lauyoyi ita kuma Maryam Datti muna mata kara mata barka da haihuwa ranar da take cika haihuwa ranar ne kuma a hausance za mu ce wai aka kira ta in aka kare aka call to ke nan. <laughs> an ka tabbatar shi an ka rantsashe ta aka ba su sandan mm. tabbacin cewa sun mm. kammala karatu yanzu kuma sun zama lauyoyi to ai ina ganin a bar ya huce ya kamata ya musu addu'a Allah ya sa su amfani kansu su amfani kasar mu amin amin na'am to tunda dai kakar aure ce kamar yadda muke cewa mu a Sokoto kakar eh. aure can ta kasalla eh. to akwai wani eh, wato fatan alkhairi da kuma murnar ah, sanar daurin aure tsakanin mukarrama abdulgafar da angonta hassan wanda za a daura unguwar nima da ke birnin kumasi na kasar ghana kenan mm. gobe lahadi da safe in allah ya kai mana rai tare da fatan allah ya ba da ikon wato halarta kuma sanarwa da muka samu daga uwar amarya sista haula Allah ya ba da zaman lafiya. Amin har yanzu muna miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Umar Faruk tanku Abdullahi da iyalan alhaji abba ahmed ma'ajin watari hakimin kabo domin auren 'ya'yansu ofisa mas'ud flight officer mas'ud abdullahi da rama abba ahmed waɗanda za a ɗaura mu aure ranar goma sha biyu ga watan disamba da karfe hudu na safe a masallacin aliyu ibn abu da ke ibrahim dabo a daidai kan gadar hanyar zaria ta birnin Kano Allah ya sa an yi adace. Har yanzu muna miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Fasto da Mrs. Peter Ambi da kuma Mr. Mrs. Isaac Kapil domin auren 'ya'yansu Gloria Into Peter Ambi da kuma Bichan Martin Kapil Allah ya sa na faɗa daidai wannan aure za a yi shi ne yau da karfe goma na safe a majami'an new life assembly da ke kan lamba ta goma sha bakwai kan titin kamfanin 7 up da ke kakuri kaduna da fatan su an yi adace daga ƙarshe muna miƙa gaisuwar fata alheri da kuma taya murna ga ango da amarya aminu isa wambai gumel mm. da rukayya ba shari ɗahiru ɗan bacam waɗanda za a ɗaura wa aure a yau din nan a masallacin dan iyan gumel da karfe goma sha ɗaya da rabi na safe yau fa akwai aure rake akwai aure rake ai na gaya miki kaka aure ta kaka aure ta mm. to Allah ya sa an yi za a yi waɗannan duka aure rake a dace to to amin su ma yare ai yare yallare amarya kuma sai waɗanga eh yanzu ina kasar Ghana ne har yanzu ke san can Ghana na shiga har yanzu ina amma wannan karon kaman ba aure ba ne wannan karon sakon gaisuwa ne na Alhaji Bature Pele Galadiman Faila ya ce yana so da Allah mika sakon fatan alkhairinsa zuwa ga sarkin goro agege Alhaji Sani Shu'aibu da Alhaji Tasi'u da Alhaji Kaftin Dan Asabe da Dr. Jibrin Balarabe da Alhaji Dallami da Alhaji Hamidu Gana da kuma Mallam Mu'azu dukkan su daga agege Najeriya sai kuma sheikh abdulwadud daga wato kumasi sai alhaji ofa harun da alhaji hudu bako da alhaji murtala imam da sarkin failar kumasi alhaji audu da kuma malla abbas daga karshe ya ce da alhaji yusha'u babal waiz dukkansu daga kumasin kasar ghana to da fatan an waye gari lafiya to amin summa amin ki tauna, kishiya ba an yanka hukunci masu muhawara a facebook sun yanka hukunci lalle an kada muhawara an kada muhawara aka ce ba fulata ne kace eh, eh. ba barbare kace ba goburi kai kuma har da goburawa ka cusa a cikin wannan lamarin fada da bai shafe su ba a ta gobura ke ko ai su an maye maye masu laifi <laughs> su bai shafe su ba ka zo ka cusa su cikin wannan rigima na san yanzu dan iyan gobira yana ce yana saurare to lalle gobira sun hi kowa lahi to ga kanan da wani labari eh to wannan wato su ba wasu gobira ne to eh, jika da tsage in faɗa miki <laughs> daga kai har abin nan jika <laughs> wato wasu samari ne guda biyu eh. gobirawa to <laughs> ɗaya ana kiransa lukman ɗayan kuma siraji ne sunan shi to suna cikin tafiya a hanya <laughs> eh. kawai sai suka zo ta gaban wani gida haka za su wuce eh. to can ko da suna ɗan duwa sai suka ga wata kyakkyawar budurwa irin you know tana eh. leƙe haka daga saman bene ah, ashe ashe na sanyi na kun yi zamani hada wani you know a a a Ashe, ashe sama ne. <laughs> To, wato ɗaya, wato kan dariya ga ta ƙare mini don duk baki labarin ga iki dariya yau sai ciki kiya ciwo. <laughs> To, kawai da suna diba suna sai da suka haɗa ido da ita. Eh? Ah, sai suna ga yare ta yi murmushi. Eh? Sai kuma ya ce, kai Sirajo, kai diwo ta kyakkyawan yare a can kuma wallahi mu ke wa murmushi. Ai kuwa. Sai Sirajo ya ce, kyale mm-hmm, ta. dala zo mu tafi <laughs> to hasan ɗaya gaba sai kuma ya ƙara wai ga haka ko da ɗan duba sai ya ga ta mai kaman haka irin alamunan da ake yi da hannu eh. ana sai ana ce zo sai siraj ya ce kai wallahi kira na take yi fa <laughs> sai kuma ya ce kai shi wai wai na ce ma ka ƙyale ta ka taho mu tai sai ce kai wallahi ni ina ganin bakin ciki kake min gaskiya ni sai na tafi shikenan shikenan sai kuma ya nufi gidan su yarinya ya je ƙwanƙwasa ya shiga da ya shiga ya ƙwanƙwasa ta fito ta shiga da shi cikin falo suka zauna suka gaisa ta kawo masa abinci ya ci ta kawo masa abin sha ya sha ya koshe hani'an <laughs> to irin ok kamin ma ya gama ci abincin eh. sai kawai ɗaya sai ji sai suka ji motsin mota ta tsaya eh. sai budurwar ta leƙa ta taga haka sai ta ce sai ta dawo a tsorace haka sai ta ce wayo wallahi ga mijina nan ya dawo <laughs> lallai ka yau za a yi ta sai lukuma ya tashi a tsorace yana neman to ta ina zai hita ina zai fita sai yare ta ce mishi zo ga mafita zo ka dauke ga kaya can eh, eh. Wankaku ne eh. ka fara guga in ya shigo zan gaya masa cewa mai guga ne na kira ah, kuma ko kenan ga ya kwashi kaya ta karkare yayi tai yayi tai to wai tun sai da ya kwashe gaba ɗaya yini ne yana guga faɗa miki kayan na suka ƙi karewa ko mai gidan bai shigo ba a ce <laughs> kila ba kila ba ba mai gidan ba ne to kariya take mai <laughs> yanzu dai aje ki tsaya ki ji eh. wai shine sai da sahi ya gaji ya wahala ya wahala jikin shi na ciwo eh, eh to shine sai Siraji sai ya zo sai irin ya ce mai kai ya aka yi baka tashi ya ce ka baka gajiya nake ji ya ce ya aka yi zai ce ai wallahi gidan na shiga eh? na nan da Allah ya faɗa ma yini ne ina guga <laughs> ya ce to ba sai ne faɗa ma kakka je ba <laughs> yini ni ina wanke su <laughs> wannan kayan da eh wannan kayan da ka goge ji su ni ne wanke shi yasa ce ba wai dubara take ya eh. san kyakkyawa ne zai zo ta yi maka haka zai ta eh. zo sai a yi shirya sai ka gunzan mota zai ce wayo ga mijina ne yanzu sai kai mata wanki kyauta kai mata guga kyauta <laughs> kenan kuwa an mata sai akwai dabara da ke ji waɗannan gobe rawan <laughs> to in yi wani na tsafatawa a'a ke bari bari ne wanga <laughs> to ba gobiri ne wanga ba sakkwata na to ba sakkwata na a ba sakkwata na ba sakkwace na to a shi ke har tsayawa wanga ba sakkwace na wai wani ango ne mm. ya yi sabon aure shi kuma eh, da matarsa nan suna tare a sabon gida to hmm. kullum kafin su kwanta idan suka yi abinci suka ci abinci sai hmm. amarya nan ta zauna ta wanke kwanukanta ta tas waɗanda suka ci abincin nan da tukwane baki ɗaya ba ta barin kaya da datti su kwana to shikenan idan suka tafi suka kwanta gari ya waye sai su ga duk kayayyakin nan da ta yi amfani da su eh. ta yi girke-girke nan ta wanke eh. su tukwanan su kwano nan su menene duk an yi amfani da eh, su sai ta ko kuma amfani da su kamar ba ta wanke ba kamar ta ko wanke ba mm. sai su dubi juna su kuma su kaɗai ne a wannan gidan menene yake faru haka kullum haka kullum haka nan sai suka yanke hukunci suka ce kun kani ne yanda za mu yi yau kar mu kwanta sai mun kama kowa ne mu tsaya mu gani wa yake mana wannan aiki sai shi kenan da dare yayi sai suka ji an fara motsi a cikin gidan To. Sai suka zo suka leƙa su ga kowane ne. Mm. Suna leƙawa sai suka yi ido hudu da waɗansu irin halittu. Subhanallah. <laughs> An yi ba ai ba. Suka waɗansu irin halittu sun ɗora girki a kan tukunya. To. To cikin minti biyu sai abincin ya nuna. Ko man irin abincin ne da aka ɗora sai cikin minti biyu ya nuna. Ina majigi. <laughs> Sai shi da sai aka zo rabo. Sai suka ji mai rabo yana cewa kai ɗauki wannan ka kai wa iflitu yana can ƙasar indiya kai kuma miƙa matarbas yana can china to kai kuma <laughs> <laughs> yi sauri ka je masar ka kai wancan filu <laughs> sai aka ce ma na hudu kai kuma ɗauki wannan ka miƙa ma ango da amarya waɗannan na cikin gida eh. tunda yau laɗewa suka suna kallon mu wai wai wai wasu aka ce to kai in kai To da a ce bari bari tambaye wai ke wai in ke ce amare wai wai wai malama ga da an nan ya za ka yi? <laughs> Eh, to gaskiya in nina bari ma in sakwatanci. Da ke sakwata ba mu da tsoro. Eh. Don a san wai ba mu da tsoro. In nina. Eh. To abinda zan cewa tunda dai gaban gaban gaban gaban amarya ko? Ke ko san ba abin kunya gabanta. An ce yakin mutum gaban sarki ne. Cewa zan yi a kawo amma faɗa min da mi da mina na ka dafa. A sai <laughs> masu sauraron mu sai ku gaisa ya shafa mu na Facebook domin ku ku gaya na mana in kai ne. Mm, za ka yi. In ke ce amarya ko kuma kai ne angon mm. ya za ka yi. Ya za ka yi. <laughs> To a wannan gaban kuma za mu ja birki sai ba ku mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ji yadda wannan muhawara za ta kaya tsakanin masu saurare. Yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyi. Wanda ya kwaso gara ɓasa. Ta cika ciki. Ta cika ciki. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wai wai wai. tun ta ta baɗa da ta yi shafe-shafe yara sun gane ta sun ce alamu ta yi zage-zage lalle ta ji ɗan uwa